na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika bane haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aljani bane annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma mutum iri na a'a mutum irin ka a'a mutum kaman kowa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa ya fi komai to dole sai mun kalli annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan kallo kafin mu samu nutsuwa don haka sai sa malam a cikin wannan fasalin kamar yadda zamu gani ya fi ma warada min qawlihi ta'ala fi jihatihi sallallahu alaihi wa sallama mawrida shafaqati wal ikram abin da yasa malam yake kawo wannan fasali yana kawo maka guraren da Allah yake girmama annabi idan Allah a mazauninsa na mahaliccin manzo Allah ya girmama manzo Allah ya kambama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me tsammanin ka ga wanda yake ni iri na irin ka ko wani babban mutum ko ma wane ne zaka ga shi ya fi cancanta ya girmama annabi mu muka fi cancanta mu girmama annabi saboda mahaliccinsa Allah tabaraka wata alama yana girmama shi misali yadda malam ya kawo ya ce za mu yi bayani akan wannan fasali cikin abin da ya zo na faɗin Allah akan janabun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma maurida shafaƙaci wal ikram Allah ya kawo wannan abun maurida shafaqati a gurin da yake gwada jin tausayin annabi wal ikram da yanda Allah yake karrama annabi yanda Allah yake girmama manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa Allahu akbar suratu taha Allah ya ce taha ya annabi muhammadu mai wannan goron suna taha duk da za mu zo mu ga ra'ayoyi a kai ma anzalna alaika alqur'ana litashqa ya rasulullahi ba mu saukar maka da alqur'ani litashqa dan ya zama na ka sha wahala ka shiga cikin kunci ba Allah ya baka alqur'ani ne da kai da al'umman ka dan ku kasance cikin ni'ima cikin kwanciyar hankali sallallahu alaihi wasallama kila mala ya ce wasu malamai suka ce taha wannan kalma da Allah ya ce taha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam suna ne daga cikin sunayen manzo Allah ma'ana taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa kalman nan ta taha sunan manzo Allah ne waƙila wasu malamai suka ce huwa ismun lillahi a'a kalman ɗaha ma sunan Allah ne ba sunan manzo Allah bane waƙila wani malamai suka ce ma'anahu ma'anan kalman tsaha. ya rajul ya kai wannan babban mutum sallallahu alaihi wa alihi sallam waƙila wasu ma suka ce ya insanu ya kai wannan babban mutum waƙila aka ce hiya hurufun muqatta'a li ma'ani harufa ne Allah ya kawo su a rarrabe li ma'anin saboda su bada dai wata ma'ana duka wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa idan mutum ya duba littattafan tafsiri zai ga yadda malamai suka kawo abin kamar nan ya kawo maka ra'ayoyin a dunkule ne qala al-wasiti al-imam al-wasiti yace arada Allah yayi nufi da faɗin daha din nan ya tahiru ya hadi ya ɗahiru ya kai wannan mai tsarki ya hadi ya wanda kake mai shiryarwa kuma shiryayye sallallahu alaihi wasallam ma'ana kalman ta ha ɗaɗin kalman ɗaɗin ma'ananta tahiru mai tsarki sallallahu alaihi wasallam haɗin kuma ma'ananta ma'ana ya hadi sallallahu alaihi wa sallam waƙila aka ce huwa amrun minal waɗa'i umarni ne ma'ana fi'ili ne na umarni da Allah ya manzalla sallallahu alaihi minal wada'i daga tsayuwa da kafafunka idan mutum ya tsaya akan kafafunsa a doron ƙasa sai a ce wada al'arda ya taka ƙasa da ka taka ƙasa to wai ma'ana haɗin nan ita kuma ana nufin ƙasa ɗa ha annabi ka taka ƙasa da ƙarfi sallallahu alaihi wasallama za mu ga me sa mala ya faɗa haka ya ce wal ha'u kinayatun anil ardi ita kuma ha ɗin da aka ce ta ha kinaya ce wanda take nuna ƙasa ai itamid alal ardi bi kadamaika annabi ka dogara akan ƙasa da kafafunka wala tuta'ib nafsaka bil i'timadi ala kadamin wahid annabi kar ka gajiyar da kanka ta yadda zaka dinga dogara da kafa ɗaya ka tsaya da kafa ɗaya ka daga kafa ɗaya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauluhu ta'ala shine fadin Allah sai Allah ya sharhi yace ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ai ba mu saukar maka da wannan alqur'anin litashqa dan ya zamana ka shiga cikin kunci ka shiga cikin wahala ba نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل وأن آية تطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى ta sauka ne saboda abinda annabi ya dora wa kansa na rashin bacci da gajiyar da kansa da yadda yake yin kiyamun laili kullun cikin sallah da daddare